A shekaran jiya Asabar ne mahukuntan ƙasa mai tsarki suka fitar da sanarwar cewa 'ya'yan ƙasar Saudi Arabia da baƙi mazauna can ne kawai ke da damar gudanar da aikin hajjin bana, amma su ma bisa cika sharɗan kiyaye kamuwa ko yaɗa cutar corona da aka shimfiɗa. Yanzu haka dai wannan mataki ya dagula lissafin manyata daga Najeriya. Malam Hauwa su Karaye da Malam Mustapha ma cikin ɗimbin masu aniyar sauke faradi a bana daga jihar Kano. Na shiga damuwa fiye da yadda baka so domin duk wani shiri da ake gaya mana mu mun ɗaura harami mun niyya mun niyyata. Kai eh, harami ma duk mun siya yanzu haka nan za mu ɗau kaddara. Mun yadda da kaddara mai kyau da mara kyau eh, domin shi ne cikin mumi. Gaskiya ba mu ji daɗi ba kuma hankalinmu gaskiya ya tashi saboda mun ƙudiri niyya cewa mu mun zama ma alhazai kuma ga yadda muka tsinci kanmu a ciki ya muka miƙa lamarin ga Allah kuma muka jajanta al'umma musulmi gaba daya saboda wannan abu ba iya na maniyata bane na musulmi ke ba zai ji daɗin wani al'amari ba su ma masu kamfanonin da ke shirya jigilar alhazai zuwa ƙasa mai tsarki ta jirgin yawo sun koka game da wannan yanayi da aka tsinci kai. Travel agency kusan an jima da fadawa musifa fiye da yadda ake zato yanzu kusan shekara biyu da wani abu ba a komai ana zaune ana cikin musiba mutane sun cinye jarinsu ma'aikata gaba ɗaya kusan an sallame su ana tunanin wannan karan za a ɗan numfasa to sai gashi kuma wani musifar ta daɗa tasowa kiranmu ga gwamnati shine ya kamata ta shiga wannan harkar ta taimaka wa al'umma tallafin da aka bayar gaskiya bai taka kara ya karya ba idan ka dubi kasar saudiya tun kafin ta sanar ba za a je aikin hajji ba kusan duk kamfanoni na traveling agency na saudiya ta yi musu opasa da yafe musu haraji na shekaru da kuma taimako mai karfi wanda mu ma ya kamata a ce gwamnatinmu ta dubi wannan halin da muke ciki don ta taimake mu Alhaji Umar Labaran ɗanga kenan guda cikin mamallaka kamfanonin shirya tafiye-tafiye ta jirgin sama a Najeriya. Sai dai Malam Mustapha Muhammad Ɗandime ɗaya daga cikin malamai a Kano na cewa. Game da rashin zuwa aikin hajji musulmi wannan abin ba sabo ba ne a wajensa kuma ba bako ba ne a wajensa domin aikin hajjin nan an farlanta shi ne amma farallar da ta zama farilla ce ta wanda yake da iko wanda yake da dama na tafiya aikin hajji shine hajji ya wajaba a kansa banda wannan akwai aminci wajen hanya shi ma yana ɗaya daga cikin iko matuƙar akwai rashin aminci ko tsoro wanda zai iya hallaka ka ko ya hallaka dukiyarka ko kuma ya sa ka cikin wani razani ko wani abu mai kama da wannan shi ma aikin hajji bai zama wajibi a kanka ba domin babu iko a ciki sannan idan ya kasance akwai wata annoba ko musifa da take aukuwa shi ma aikin hajji ya sarai a kanka ko bai zama wajibi a kanka ba yana ɗaya daga cikin halin da ake ciki na wannan annoba da ake ambata cewa ga ta nan ta watsu a duniya kuma ana jin tsoron aukuwarta wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da zai hana idan za a yi aikin hajjin ko kuma a hana aikin hajjin saboda yiwuwar cewa ga abin da zai iya aukuwa na daga annoba ko wannan bala'i. Fiye da alhazai dubu casa'in ne ke sauke faradi a kowace shekara daga Najeriya, kuma kimanin dubu bakwai daga cikinsu 'ya'yan jihar Kano ne. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.